الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eh, da farko za mu yi haƙuri yau bara mu ci gaba da tafsirin mu mu tsora akan inda muka kwana jiya ba saboda ruwan sama da muka samu da kuma lokaci ya ja amma dai muna cikin kissan annabi musa alaihi salatu wassalam za mu ɗan koma baya a kissoshin da muka bayar ɗin ko kissan da muka bayar ta annabi musa mu ga wani irin darussa ne muka karanta a wannan kissa ɗin farko ubangiji subhanahu ta'ala da ya kaddara mahaifiyar annabi musa ta ɗauki cikinsa a lokacin da ake kashe 'ya'ya maza 'yan banu Isra'il. sai ubangiji ta'ala ya sa cikin bai bayyana ba yadda za a gane cewa ta da ciki lallantana a dinga kula da ita ya zamana idan ta haifu za a ɗauki ɗan a kashe shi wannan dukkaninsa kariya ne na ubangiji subhanahu wata'ala in ya tashi kaddara abunsa to babu kuma wanda ya isa ya hana wannan abin ya faru ko da duk duniya za a haɗu sannan bayan nan da ta haife shi sai ta yi ta jefa shi a cikin kogi kamar yadda Allah ta mata ilhama ta sa akwati ta jefa a kogi wannan duka don ubangiji ta'ala ya nuna hikimarsa da ƙudurarsa na wajen ƙaddara abunsa in ya ga daman ya kaddara. da yana hannunta ko shakka babu labari zai bayyana cewa ai wance ta haihu za a je a karbe shi kuma a kashe shi amma ubangiji ta'ala sai ce mata ta je ta jefa shi cikin kogi kuma sai ta yi tawakkali ga Allah ta gaskanta Allah subhanahu wata'ala ta je ta jefa shi don Allah mata alƙawarin cewa zai dawo mata da shi kuma zai sanya shi ya zama manzo wannan shi ma yana koya mana tawakkali ga Allah idan ubangiji ta'ala ya yi umarni ka yi abu to kai tawakkali ga Allah ka yi abu kada shaidan ya sa maka wani tunani ko wani shakka ko wani abu daban ubangiji ta'ala ba zai umurce ka da abin da zai cutar da kai ba duk abin da Allah ya umarni da shi to yana da amfani abin da Allah hana kuma wannan abu yana cutarwa to in Allah ya umarce ka kai tawakkali ga Allah kai kada shaidan ya sa maka wani tunani ko da ka shiga kunci ko ta damuwa a lokacin da kake bin umarnin Allah ta'ala Allah zai baka mafita to anan mahaifiyar annabi musa alaihi salam ta yi tawakkali ga allah kuma ta yi imani da kaddara ta je ta jefa ɗanta a cikin kogi sana aka zo kogi ya jefo da ɗan har aka kai shi gidan fir'auna kamar yadda muka ba da kisa sai kuma suka ji a ransu ba za su iya kashe annabi musa saboda soyayyar da allah ta'ala ya jefa a cikin zukatan mutane ta annabi musa alaihi salam wanda ya ce wa alƙaitu alaika mahabbatan minni nan fir'auna sai je yana son annabi Musa matar sa'a sai ta ji tana son wannan duka don saboda abinda ubangiji ta ya kaddara na annabi Musa sai ya rayu duk da ana kashe 'ya'ya maza a lokacin kuma ya zama manzo hakan din zai faru nan sai suka ji bara su kashe shi nan sai gashi yana kuka hankalin su ya tashi suna neman wanda zai shayar da shi nan kuma aka rasa wa zai shayar da shi ubangiji ta za kaddara ba zai karbi nonon kowa ba sai na mamansa shike na aka kirawo maman kuma ta zo tana ba shi nono sai ya karba shike na aka sai to shayar mana da shi kuma aka shirya kuɗi masu yawa za a biya ta na shayarwa ka duba Allah ta mata gata biyu ya dawo mata da ɗanta tana shayar da shi kuma ana biyan ta kuɗin shayar da ɗanta haka wannan shine tawakkali ga Allah ta'ala wa man tawakkal ala Allah fa huwa hasbu Dole ne dogara ga Allah Allah ya isa masa dama ta son dan ya dawo ko ma ba a bata ko sisi ba to yanzu ya dawo wurinta kuma ana biyanta duk shahar wanda take kuma biyan ta ake yi sannan shi kuma fir'auna da yake tsoron kada wannan annabin ya bayyana yake ta kashe mutane sai gashi Allah ya kaddara ya ya bayyana kuma a gidansa zai tashi shine zai ɗauki ɗawainiyarsa ma kuma shine zai zama sababin ƙarshen mulkinsa gaba ɗaya wannan shi laraba suke cewa layun ji hazar min alƙadar wato kaffa kaffa baya hana ƙaddara Allah ƙaddara abu ba wanda ya sai hana shi ka shayar da shi ya girma a gidan wato ainihin fir'auna a ya kai min zarin da ya yi ƙarfin da zai iya fita yawon sai yadda ya ga dama har ya zo ba faɗa rikici ya ɓarke shikenan ya zo garin rabia ya kashe dan uwan fir'auna don ya tseratar da wato ainihin ba isra'iliya wanda ake zalunta wannan kuma darasin da za a koya shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka yana azzalumi ko abun zalunta to ka ce to in zalunta sa ake ya rasulullah sallallahu alaihi mun sai da ake a kubutar abun a taimake shi shine ka kubutar da shi daga zalunci suka ce to fa kaifa suruhu zaliman ya zai na taimake shi kuma alhalin yana azzalumi manzala sama ce ka kama hannunsa sai ka hana shi yin zalunci Shi ne ka taimake shi in ka bar shi zalunci ai zai je kila ya shiga wutar jahannama da sabbin ya zalunci yan uwansa da haka in ka hana shi kuma to ka taimaka masa ne to yazo zai taimako kuma sai Allah ya kaddara kuma wani abu daban ya naushe shi ba da niyan kashe shi ba don ya ladatar da shi kar gobe ya sake zalunci shi kenan sai faɗi ya mutu to kaga wata kaddara ita ma'ana wannan kuma ibtila'i ne jarrabawa ne ubangiji ta ya jarraba annabi musa kamar yadda yake jarraba wato annabawansa don ya ɗaukaka darajansu wannan musa sai shiga tashin hankali ya dinga tubawa allah subhanahu wa ta'ala irin wannan kisan kan shine ake ce masa qatalul khata'i shibhul amdi qatlul khata'i shibhil amdi wato kisa ne na kuskure amma yayi kama da ganganci gaci yayi niyan duka amma bai niyan kisa ba niyan duka yayi kama da ganganci kisan kuma akan kuskure ne don ba shi niyya ba sai wannan kisan ba a kashe mutum kamar yadda hadisi manzo sama ya tabbata za a yi ba da diya ne mughallaza a ba da raƙuma ɗari amma guda arba'in su zama masu ciki sabani mazhaban malikiya su kisa kala ne a wurinsu daga ganganci sai kuskure kawai in ka mari mutum ya mutu to da gangan ka kashe shi kawai za a kashe ka ne amma in ka je za ka harbi barewa sai kibiyan ta kauce ta harbi mutum wannan kuskure ne za ka biya biya amma zancen da ya fi inganci akwai kisa na tsakiya shine kisa na kuskure wanda ya kama da ganganci ka yi nufin duka ba ka yi niyan kisa ba ka ɗauki bulala ka cauɗi mutum ai wannan bulala ba ta kashe mutum ai to amma sai tsautsayi sai ya sa mutum ya mutu wannan sai a ce ya kuskure ne amma ya kama da ganganci diyan sai a gallaza ta ma'ana a tsananta wajen diyan amma ba za a kashe mutum ba irin ta ne ya faru da annabi musa a. salatu wasalam annaban allah ba sa ganganci shikenan haka ta faru babu wanda ya sani Masirinsa a rufe ba wanda ya san shi wannan abu sai kuma faɗa ta sake harkewa da wannan yaro sai zo zai riba kawai yaro sai wani asiri sai ce za ka kashe ni kamar yadda ka kashe rai jiya sai shiru sai ja da baya wannan bakin tsiyar sai fahimci annabi Musa shi ya kashe wannan bawan Allah jiya shi wannan mutumin shi sai je faɗa to kaga yanzu wannan sirrin kuma ya buɗu ke to annabi Musa ina dai sa kansa ya kashe su ba baka kashe mutum ba ma cikinsu ya ka kare da su yadda za su cutar da kai balle sana ce ka yi kisan kai nan hankalin sai tashi suka je aka faɗa ai Musa ne kashe shi nan suka yi mitin akan za su kashe annabi Musa amma a cikin fadawan sai ka samu wani mutumin kirki wataƙila shi ne muminu ali fir'auna wanda ya yi imani daga ba akwai kistansa shi kuma ba ne musa zama manzo ya yi imani kuma yana cikin mutanen wato ainihin fir'auna din amma ya ɓoye imani sai zai samu ainihin wato annabi musa alaihi salatu wassalam ya ce masa mutanen nan fa sun haɗu maka sun yi mitin akan da su kashe kai na maka nasiya ka fita ka bar garin kawai shi nan sai fita bar garin ba da wannan ba Allah ya gaya masa ba da sai zai ji duka kawai ana kashe shi to kuma wata jarrabawa ne ga garin ku inda ka saba a ce ka tafi ka bar wani garin ina zai shiga shi nan sai fita kama hanyar Madina ba wanda sani a garin zai je tsira da ransa shi nan ya kama hanya sannan kuma akwai wani darasi a cikin nan idan ana neman ka za a kashe ka kar ka zo ka ce gani nan ku kashe ni a kai iya kokarin ka inda zaka kare kanka sai dai in abun ya gagare ka ai mutuwar ba neman ta ake yi ba in ta same ka ne ba da ka iya amma bara ka kawo kanka ka ce to gashi a kashe ni ma a annabi Musa sai ya gudu kuma annabi Musa ba matsoraci bane da ya gudu ya kama hanya yana tafiya zo ruwan Madina sai zai zauna a wajen a gindin bishiya ga damuwa nan bai san inda zai je ba ga can garin kuma na neman sa za a kashe shi amma ya addu'a ya zauna a gindin bishiya ne Allah ta'ala ya kawo masa dauki mangiji ta'ala kuma ya kawo masa wannan ya'yan annabi shu'aibu ko shu'aibu sai suka zo za su shayar da dabbobinsu sai taimaka musu wajen shayar da dabbobin kamar yadda muka ba da kisan ta wannan taimakon sai jawo alkhairi ya shayar musu suka koma gida aka ce suka ce bako ne bai da masauki alamansa ya kamata a saka masa wannan abin da shi kenan aka kira shi ya taho madina aka ba shi masauki kuma har aka aura masa mata a gida me ya kawo masa wannan shine wannan taimakon ne wannan kuma yana tunatar da mu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana taimakon bawa matukan bawa yana taimakon dan uwansa idan har abada zuciyanka kai kana son ka taimaki yan uwanka ne ubangiji ta ala sai taimake ka da sababin taimaka wasu da kake kaga da ya taimaka wa innan miskinin sai ubangiji ta ala sai taimake shi sai gashi ya samu masauki sannan kuma ya ji tsoron Allah a lokacin da suke tafiya bai sa wa innan yara a gaba yana kallon su shike nan sai zama dalilin da zai sa a yi bayanin cewa shi mai amana ne za a iya baki ya ka duba bako ba a san shi ba amma a aura masa yarinya kuma a bar shi ko masar da ita daga kasar madina